ko kun san taɓa alamar subscribe da likin idan abin ya birge ku da kuma shiya yana ƙara mana karfin gwiwa so da allah ku daure ku yi mun gode alaikum barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shirin namu bayani ne akan yanda idan mutum ya sa security so ya danganta na rubutu ne misali wanda zaka rubuta suna ko kuma iya nambobi ne ko kuma zane so duk da mun san wannan guda ukun su ne o'e na security wanda ake sa a waya e yanzu kuma daga baya an yi fingerprint wanda zaka sa hannun ka ya bude wani ga fuskarka ko kuma idan ka ya bude na mutane zaka sa security ka manta kuma akwai muhimman abubuwa da dama akan wayarka so kuma kana tsoron kai mata restore ko kuma duk wani nau'i dai na rasto na formatin na waya za ka lose ɗin abubuwa so saboda ƙorafe-ƙorafen da ake yi shine tun daga kan android 8.0 zuwa yanzu an yi 9.0 9.1 so tun daga nan shine suka a cikin android suka kirkiri wani salo na cewa ko da ka manta security za ka buɗe ko kuma wani zai buɗewa ba tare da an yi yi mata formatin ɗin wayar ba da farko in ka shiga setting za ka nemo inda wani rubutu wanda yake alaƙa da security domin abin da yasa na ce muku haka ana samun bambance-bambance a setting to kamar nan security and location wata kuma ba haka za ga an rubuta ba wata wani rubutun ne daban so duk dai mai ka gani inda security ne inda gaje kasan security ka nan za ka shiga don ka shiga ciki an rubuta smart lock a wata wayar za ga an sa skill smart lock wata kuma wani daban to inda ga an sa smart lock ko ma dai mai kowane rubutu aka yi a gabanta ko a baya inda ga smart lock to shi za ka shiga sai ka sa security na kan wayarka a shi so on body detection din na wannan dan ka shiga ka kunna kai continue so in dai waya tana hannunka to ba za ta shiga ki ba idan ka ajiye ta za ta shiga ki idan wani ya ɗauka za ta shiga ki amma idan kai ka ɗauka ba za ta shiga ki ba so idan ka ɗauka din idan kamar yadda na kunna yanzu idan na ɗauka zan buɗe ta so ɗaya in na buɗe so ɗaya to ba za ta taɓa shiga ki ba na sa aljihu ko kuma na sa duk wani abu inda tana jikina a jikina ba ta shiga ki ba har sai ta ɗauki wani tsawon lokaci ko kuma ta raba daga hannunka shine za ka kunna a nan kenan za ka yi adin ɗin maf ɗin inda kake so ka yadda da shi bi ma'ana gidanka ko kasuwa ko ofis inda kake aiki duk da wani kuri da ka yarda da shi so in dai ka shiga amma ka tabbatar da network ɗin ka yana aiki misali za ka shiga ciki za ka danna nan so za ga mafudin ya bude to da zarar ka zo wajen waya ko tana security da to waya ta ka ta bude so ya ka danna nan sai ka taɓa select kasa ok kamar yadda kuke gani ga shi shi wannan maf din da zarar na zo wajen inda na adin din shi a nan maf din ina zuwa wayata tana security to ina zuwa wajen za ta bude a gida ne duk inda ka je ka saita kamar yadda na saita yanzu kowa gani to da zarar na zo wajen za ta bude so ko da na manta security na na yi na yi ta bude ta yi bude to ina zuwa inda na saita din nan waita za ta buɗe abu na uku shine idan ka shiga ciki duk wani abu da zai hada wayanka da shi ta bluetooth ya ma'ana mp wadda kake kunnawa ka ji waka ka kunna a wayanka amma ta canza ka ji waka ka hada ta bluetooth ko kuma mp din cikin mota ko agogo ko waya ko babban waya ko karamin waya inda ka haɗa ka da wancan abin ta bluetooth kana inda wayar tana shiga security wayar taka ta wancan abin kana kunnawa wayar ka ta buɗe misali za ga duk wani bluetooth da kai connecting da shi a wayarka ka taɓa tura mai waka ko ka taɓa tura wani abu ta bluetooth to za ga ya fito ana sai ka choosing misali bari mai cuzin din wannan ka zaba ka tabbatar dai da ka san sunan wayar ne ka kani ka sanar wani so misali sai ka yes to gashi nan ya fito to shi wannan na sama da kuke gani ah, na mp ne wannan kuma wanda na adin yanzu gashi na infinix hot 6x to waɗannan da na sa ɗin nan yanzu waɗannan guda biyu da zarar wayata tana cikin security ita yanfin nan da kuke gani so ina kunna yanfin security zai bude haka wannan wayar da muke gani wannan infinix din to wannan wayar tawa za ta bude so amma dole kuma sai bluetooth ɗinka yana kunne ba wai in ka hada ba kuma ka kashe bluetooth ɗinka saboda idan ka kashe bluetooth ɗin naka ita wancan device ɗin da kake so ka bude ba za ta kamo bluetooth ɗin naka ba ina fatan kun fahimta so sai twist face gashi nan sai ka set off kana shiga set off din nan a kyamara ta buɗe tana buɗewa ya ka sa fuskar shi ka seta in ta gama scanning tana adin to duk lokacin da baka nan shi wannan mutumin ko kuma wannan yaran ko kuma wannan macen tana sa fuskarta a wajen security wayan naka sai bude ba tare da san security ka ba so boys match shi kuma na magana ne kamar da duk yadda bayanai daga baya suka gabata to shi boys match za ka iya sa shi ma murya taka ko murya wani dan uwanka ko kuma wani wanda ka yarda da shi ta ji muryar shi ta bude misali don ka shiga ciki amma ka tabbatar da network ɗinka yana kunne misali idan ka shiga ciki za ka kunna nan da ka kunna taba alamar i agree again ya kara shigarwa so abinda ya sita da shi ba wai magana ta ka da ka kirkira ba a'a ok google za ka ce za ku yana nuna min bai setu ba har yanzu sali ok google gashi nan ok google ba to da kanka dai za ka samu waje silent inda ka tabbatar wani hayaniya ko wani surutu ba zai eh, wannan din shi ba ko kuma muryar wanda kake so sa so kashi nan in bayan ka kunna can din ma nan ma ka kunna suka kunna nan ma again ne zai hau don kuma ka so sali bayan ka sa na mutum ko kuma da yi za ka iya dilitin ta nan wajen so waɗannan su ne ginshiƙai za ka iya buɗe security na kowane ne ta ko'ina kowane ne na gode ku taɓa alamar subscribe da share na gode